والسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجلت رزقتنا وأحسنت وعافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في كبيرة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مجنونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حب دينا وبرحمتك استجب دعاءنا وبلغنا منايانا ولا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعداءنا واكفنا شر أعداءنا يا سميع يا الدعاء نعم. يا سابق النعم يا دافع النكم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأكبر اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأكبر الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وإذا سلمت به رحمته وإذا سبرت به فرشته أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والإلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر خير الأسكان والأعلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى يا رب العالمين رب لا تكلنا إلى أحد رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد قل بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظم أتات الأتين دبير بسم الله الرحمن الرجيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تاجيا كن سمنا تكي أبن سورة مريم suratu maryam آياتات kwana دا ta إن شاء الله to ta 35 za mu tashi da ikon Allah inda abin nan yake tsarkake annabi isa alaihi salatu wassalamu cewa maganganun da ya jiya duka shi manzo Allah ne tun yana yaro Allah ya ɗaukaka shi kuma ya girmama shi saboda darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da ita ta addu'a uwaye to muna roƙonka Allah mu ma Allah ka an sa mana addu'a in mu ga iyalinmu kuma dukkan mu Allah tausaya muna mai masa addu'a ta alheri ma kana lillahi an yattakhadha min waladin bashi wa ga Allah ya da Allah ka bai rike da ba Isa ba dan Allah bane subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu an zalika tsarkaka ta tabbata ga Allah game da ya rike da Allah ya tsarkaka dama da wanda ka riko nai gajiyayye wanda ka san ya rike shi nan gaba in yana da lalura ya sa shi ya yi mai idza qada amara shi Allah idan ya tashi hukunta al'amari ai arada an yuhdisahu ya so shi haddasa wani al'amari wa innama yaqulu lahu kun ce ma abin da yake zamo fa ya yakunu sai abin ya zamo wanda Allah ke so ai bin rabi bi taqdir huwa wato huwa yakun fa huwa yakun wa qura abin nasbi fa ya yakuna bi taqdir in wato abin an abin yakuna wa min zalika daga cikin halitta daga cikin abin da Allah ka yi da abin nan da kun fa ya kalma ce ta kun to cikin abin da yake amfani da shi cikin abin da yake halittawa da wannan kalmar akwai halko isa halitta annabi isa min gairi abin ba tare da uba ba Allah ya halicci annabi isa ba tare da uba ba annabi isa ba ya da uba kuma ba da uba an ka halicce shi ba Allah ce a ɗaya kalmar ɗaya aiko jibiru da ita kun shi kenan sai annabi isa ya zamo annabi isa ne kwanji da samun cikin da haihuwa ta duka cikin awa guda an kai shi saboda haka matsalar ta wuce maganar ta abin nan ta aure matsala ce kawai wani iko ne daga Allah to ya Allah muna roƙonka ya mana amru bainal kafi wan nun ya Allah ka tausaya mana kai mana maganin duk wata damuwa da ke cikin zukatanmu inna wa inna Allah wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu هذا صراط مستقيم وإن الله وإن الله ربي وربكم للي الله شيني أبنجي ناكم شيني ku نكو النبي إيسا يا ci gaba da magana wato shi annabi Isa da kansa ya ci gaba da yin magana da mutane ne ya hakika Allah ni kan Allah shine ubangiji na ni ba da ne nake ba shi ya ubangiji na kuma shi ya ubangijin ku da ni da ku duka bayi ne muke da ni da ku duka bayi ne muke annabi isa na ka magana da kai ne ko da yake su batattu wanda Allah ya batar ba su ganiya suna na hanyar suna ce annabi isa dan Allah ne amma Allah ba ya da annabi isa kuma ya kubatar da kai ne wa inna allaha rabbi wa rabbukum abudu hakika Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku ku bauta masa abudu ku bauta masa wato abin nan bi fata abin na na inna fi wa anna allaha rabbi bi taqdiri wato udkur ya isa alqawmika ka ambata ya kai isa ga mutanenka wazkur anna allaha rabbi wa rabbukum wa bi kasriha wato abin nan in abin nan wa inna allaha bi taqdiri abin nan qul wato ka ce inna allaha rabbi wa rabbukum bi dalili ma qultu ma qultu lahum illa ma amartani bi kun san can cewa yi abin nan annabi isa ya faɗi ya ce ni fa باب ما لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد kun annabi isa yana kare kansa ne lokacin da allah ya tsaye da shi yana masa wasu tambayoyi wajen kusan arba'in wanda allah ya dora yi ma annabi isa kuma a wazu ne makarkata yana ba da ansa ya ni ma ni babu abin da ni faɗa gare su illa ma amarta ni bi sai abin da ka umarce ni da shi ka ce mini in faɗa musu na ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ya Allah abin da na faɗa musu kenan banda shi babu wani abu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sadda ina cikin su ni ashe da gare su ina nan hake da su abinda suka ina magana walamma tawaffaita ni amma lokacin da ka karbi raina kunta antar ba alaihim ka zama kai an mai hako gare su ya Allah wa anta ala kulli shay'in shahida annabi Isa ce ni sadda na mutu ban san abinda an kai ba saboda haka kwan mutu bai sana abin da an kai duk wani wanda aka ce ko ya mutu ana ba inda kabari ne a nemi albarka wannan duka ɗiba albarka dai ba albarka ba kuma ɗiba albarka dai kan don duwa da wali ya kai da girma dai bai girma annabi isa ba ko mi girma ne ko in dai ba annabin na ba ko annabawa annabi isa su biyan na san dara kowa girma cikin annaba su ne ulul azumi na rusuli ko annabawa su amma ya babu wanda ya ci musu to ba a samun waliyin da ya wuce da sauran annabawa har kai ga annabi isa ba a samu ne sai yin annabin na kuma yana cikin su yana cikin su saboda haka gashi kun ga ya mutu ya ce a walan ma faita ni sadaka karbi yana kunta an tarraki ba alai kai an mai hako gare su ni ba ni da masaniya lokacin da ka karbi rana banda abin banda masaniya da abin da an kai bayana saboda haka kun ga kenan yace anibudullahi rabbi wa rabbukum hadal mazkuru wannan abin da na faɗa muku na bauta Allah shi kadai da ni da ku mu haɗu mu bauta Allah shi kaɗai siradun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya wannan shine hanya madaidaiciya mu'addin ilal janna wadda za ta kai mai ita zuwa ga aljanna duk wanda ya bi hanyar da aka kaɗaita Allah ba a shirka da shiya to ya hau hanya mustaqima madaidaiciya sai aljanna ba ta da kwana <coughs> ba ta da tudu ba ta da gangara sai ti sai aljanna amma da zaran ka kauce mata ka ɗauki wani ra'ayi wanda ya saba mata to kawo hanya wadda aka karkatatta wa qadi abinna wa qadi akhara hazal kalam hakika ya jinkirta wannan magana amma qablahu ga magana ta gabace ta min kalami isa na magana annabi isa alaihi salatu wassalam li'anna al-awwala qalahu tabra'atan li ummi don magana jiya ya faɗe ta don ya kubutar da inna ta yi ga zargin da aka yi mata wasani wannan magana da ya maimaita nan abin na wa anna allaha rabbi wa rabbakum to ita ko ya maimaita ta a nan abin da ya sa maimaita ta kana yarshidun nasa bi kiran mutane na ya kai da ita ita ce yake maimaita kusan da sani ni fa Allah shine ubangiji na kuma shine ubangiji kusan da sani ni ba ni da bambanci da ku a wajen zama bawan Allah wanda kuke bayan Allah ni ma bawan Allah nake don ka ku dora hauka kuna bida albarkata ni da ni da ku duk ɗaya nake kun ga wannan magana ne rashidun nasabi ya zama yana shirya da mutane da ita hala hayati yi ma'ahu lokacin da yake raye tare da mutane li bayyana don ya bayyana kada amayati kuskuren abin da zai zo na cewa wai shi dan Allah ne min akhati lafiyar fihi na sabanin da suka yi game da shi annabi Isa wa huwa qawluhu ta'ala fa ikhtalafa al-ahzabu min bainihim fa ikhtalafa al-ahzabu min bainihim فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بين سيكون جوي النصارى سنك سسابا تكانيس أي النصارى في إيسا قمل شأن إيسا magana gade yana yaro yana cikin raggan goyo sai suka ɗora sabani a huwa ibn Allah shin ɗan Allah ne au ilahun ko ko abin nan Allah ne ma'ahu tare da Allah aw salisu salasa ko kuma shi Allah na uku ne wato Allah uku ne shi Isa Allah uwa ce Allah kuma Allah yana nan Allah ne an gama an yi Allah uku in ba imani ba shi dai ka daidaita mutum ga hanya amma dora ganin mutum a mai wayo in dai ba ya da imani sai ka ji yana maganganu waɗanda ko da yaro mai imani ya san su. ba yadda za a yi mutum ya zama Allah ba da za a mutum ya haɗu da Allah su zama abu guda bai yiwa duk a wa'annan abubuwa na rashin maganganu na rashin imani qalatu da yaqubiya dariqar yaqubu sun ce Ku wallahu ta'ala ai Allah ne da kai ne habada ila al ya sauko kasa ya zama Isa fa ahya man ahya ya raya wanda ya raya wa amata man amata ya kashe wanda ya kashe bayan ya gama abin da ya kai summa sa'ida ila sama sannan ya hau zuwa sama ya tahiyata sun ka ce wai Allah ne ya zama Isa ya shigo ƙasa ya raya wanda ya raya ya kashe wanda ya kashe da ya gama abin da ya kai sai ya haye sama ta ya ta ya ba halittar nan babu ba bai cikin su kuma ya ta yata ta ya basu nan duk su haɗu su kashe kansu kun ga wannan abin nan wannan magana magana wauta ce babu alama abin nan hankali a cikinta wakalatin nasduriya nasduriya su ko suka ce a isa ba allah na buwa ibn allah dan allah daina wato allah dai ɗane na ya aiko shi ta hoshewa mutane magana to yana cikin ragar goyo to wa'uwa ta yi in ɗan Allah ne waƙalatul isra'iliya isra'iliya sun ka ce a su isra'iliya mulukun nasara sarakunan nasara suka ce a huwa thalith thalatha Allah ɗaya shi isa ɗaya na daga cikin alloli uku Allahu ilahun Allah yana na Allah ne wa ummuhu ilahun uwa isa Allah ta kuma shi isa Allah na an samu Allah uku to ya za a yi a samu abin nan yanzu nan garin idan aka ce ciyaman na lokal gamma a birnin kabi ciyaman uku na kuma lokal gamma ba raba an kai kuwa sai kanna nashi ba a ce duk ga ofis ɗin nan mutum uku ciyama an ka zaba guda uku su ka sarauta wurin nan ya za ya zana lahiya a ce an kawo kudi daga abuja na lokal gamma wani ciyaman zai bari a ba wani kuma duk kowa ciyaman na za a yi ta rikici tsakaninsu to haka nan ga al'adar alloli in sun ka haɗu da yawa ana rikici to amma su duk hankalinsu bai nuna masa komi ba suka ce eh, don haka nan su ga ganin su suna ganin shi ar daidai tun da ba su da imani kun ga babu hankali tare da su لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله دا أتي أكو وسألوا لي بند الله أتكين سما دا كسا لا فسد ta ce wallahi da sun baci dan yanzu ana gumu da wani Allah da Allah bisa da Allah kasa yanzu ana gama jiki wanda يا يا يا ya ya to kun ga wajen gumun nan nan na za a bata sama in an karin jaya Allah sama an ka kai sama a yi ta kwafalle ta in koyarin ja an ka kawo ƙasa shi ko a yi ta fallar ƙasa to dama wannan ƙa'ida ce ta sarakuna haba sarki ya tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke shirka da shi suna sifanta da shi Allah ya tsaka ga wannan babu wani abin bauta in ba Allah ba Allah kadai ne shi kadai ne babu wani abin bauta kuma duk wanda karata gare shi ba Allah ba karata ga zero ba ka samu komi da izinin Allah wa musulmi muna muslimuna hau wa'inda an musulmi cikin suka ce a na kanu ala haqqi musulmin da abisa gaskiya suka ce a'a huwa abdullah isa bawan allah ne wa rasulihi manzo allah ne wa kalimati kalma allah ne wa kana li kulli fariqin minhum atba'un wadanga jama'a na nasara guda uku da jama'a gana musulmi kowa na da mabiya ala qaulihin ga sai rikici ya auku tsakaninsu. faƙatatalu sai sun ka yaƙi tsakaninsu wasaru a azaba sun ka zama kashi-kashi Allah ya ce fa wailun wailun kalma azaba ta tabbata ai fa shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata na kafaru ga wanda suka kafirta bi ma bikira. da abubuwan gada aka ambata na cewa Allah uku ne ko na cewa abin na Isa dan Allah ne to waɗanda adda irin waɗannan abubuwa wa gairihi da wani waɗanda ba waɗanda abubuwa ba na kafirci to bana da kalma azaba ta tabbata na kafaru ga wanda suka kafirta min mashhadi min azim daga halarta yini mai girma ranar kiyama ay huduri yawmil kiyama halartar ranar kiyama wa ahwali da tsorace tsorace ne duk wanda ya yarda ya ta lahira shi na kahiri bane a ce mai kowane na komi ko mukamin da kaga kana da shi nan duniya in dai Allah ya kaddare ka ta lahira kana kahiri kana gane kuranta sai ka gane ba kowa kake ba inda ka te kahiri don da an ta yi ranar lahira to gidan mumine na an ka ta yi a duniya sijinin mumini wajen nafi kafiri duniya ita an misalin sijin gidan yare ga mumini amma aljanna kahiri ta shi ko mumini lahira a aljanna ta da an ta yi lahira gidansu an ka ta yi saboda haka kahiri kan bani zai sha bani zai ci in ya ta yi lahira yana kahiri ka yi kokari duk abin da ka je an ce kahirci na ka kauce mai don ka samu ka samu isa lahiya lau a ranar kiyama asmi bihim أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم با أبن دي جنسو وأبصر بهم با أبن دي جنسو وأنا أبن سيغة تعجب يعني ما أسمعهم با أبن دي جنسو وما أبصرهم با أبن دي جنسو يوشي yau mai atuna na ranar da za su zo mana bil akhira nan duniya ka ana ta yi ko saurare ba su yi amma ranar lahira babu wanda ya jinsu babu wanda ya su ji ba wanda yi su gani lakin zalimuna al sai dai azzalimai a yau min da zahiri maqam al-mudmir lakin zalimuna al sai dai azzalimai yau fi duniya anan duniya fi dalal mubin cikin bata ne su duk abin da ake karanta na da'awa ba su ganewa duk abin da ake karanta azzalimai ba su ganewa ba su ma mai da hankalin su yi tunani balle su gani suna nan fi dalalin mubin cikin bata bayyana ne a bayyana biya abin na da samu'a da wannan batan samu suka kurunce an sama ilhaki ga sauraren gaskiya wa a mu suka makauce an absarihi ga ganin gaskiya ba su ji kun ba su gani ai o jabmin ya makadar ya abokin magana kai mamaki game da su mana fi sam'in wa absarihim ga su suna ji kuma suna gani fil akhirah ranar lahira ba da an kanu fi duniya man umya bayan nan duniya sun zama kurame sun zama kayi ya aka yi nan duniya sun kake saurare to me yasa sun ka saurara ranar lahira kai mamaki gare su akwai abin mamaki saboda haka kada ka bari ka samu kanka cikin su ka rika zuwa wajen wa'azi ka tsaya ka zanna kuma ka saurara abinda baka gane ba ka yi tambaya duk abin baka gane ba kakka ji kunya ki tambaya Allah subhanahu wata'ala yana son tambaya don haka ya bada umarni a yi tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun saboda Allah yana son a yi tambaya ya aiko da wannan aya yace a karanta mutane su ji fasalu ahla dhikri ko tambaye ma abuta sanin dhikirin Allah na alqur'ani in kuntum la ta'lamun ku in baka san hukunci ba ku tambaye wanda sun ka sani kakka ji kunya abinda baka gane ba tambaya duk abinda baka gane ba tambaya in kana tambaya da izinin Allah baka walakanta a duniya kun baka walakanta a lahira sannan wa'andir hum وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم kuma kawo mutanen ka gargadi, ka tsoratar da su kawo fiya Muhammadu محمد fara. ya manza Allah ka ba ka hire tsoro ka karanta musu ayoyi wayanda za su sa su ji tsoro in sun ji tsoro sai su dawo ga Allah su wata ta'ala don shi ɗaya ka amintar da mai tsoro duk wanda ya ji tsoro ba mai amintar da shi ga tsoron na in ba Allah ba duk wanda ka jingina gare in ba Allah ba ne tsoron ka ba zai gushe ba saboda haka ka tsoratar da su ko suna dawowa ga Allah yawmal hasarati tsoratar da su game da ranar nadama ranar bakin ciki ko yawmal ya yatahassaru fihi al-musii'u wanda an mai ayuka mara kyau zai yi nadama cikin ranar kiyama ala turkil ihsani fid dunya akan ihsanin da ya bari nan duniya nan duniya bai abin da ya kamata ba saboda haka ranar lahira zai yi nadama ya so a dawo da shi nan duniya don ya gyara amma ina ba a dawowa duniya in an riga an tayi an tahi ko duniya ba zai dawo ba saboda haka kai kokari a yi ta gyara ayyuka a yi ta gyara ayyuka idan abin na mutuwa ta zo mutum nadama zai kakka bari hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi wato rayuwar ga da kun gani ita ce jawhari ita ce jari ita ce kan abin nana kan jari ita ce asalin uwa kuɗi ku yi kokari ku ribanci rayuwarku ku yi kokari ku ci lokacinku in mutum ya riga mutuwa ta zo mai bisa ga halin da bai da kyau zai yi nadama kuma babu abin da ya kaso illa a dawo da shi kuma lokaci ya wuce lokacin nan da kuma gani in ya wuce bai dawowa ba kama kuɗi na ba kana iya tara suka ce sai sun taru in haɗa da na bara da na bara wacce in haɗa in yi aiki amma zamani in ya wuce yanzu la'asar ta wuce babu wanda za ka yi ka iya dawowa da ita sai dai ta gobe ta riga ta wuce zamani in ya wuce ya wuce saboda haka kada ɗayan ku ya tsaya shi nadama hatta ja a ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ya dole shi rabbi irji'u ya Allah a dawo da ni ku dawo da ni duniya in an dawo da kai duniya me za ka yi da kuɗi za ka ko ko siyasa ka za ka gyarawa ko gidanka da ya faɗi a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون yace ni za ka yi aka dawo da kai duniya ya ce la'alli a amalu dan don in aiki na kwarai kun ji babu abin da ya kaɓa a dawo da shi illa ya gyara ya tahi ya gane kiɗe-kiɗe da raye-raye ya gane wahala ta babu wani alheri da za su kawo mai inda Allah ya gane yawan hira da yawan ɗumi a zanna a yi ta ɓacin mutane ya gane babu wata fa'ida da gare su to shi na ya kasan a dawo da shi duniya la'alli a amalu salihan don in yi aiki na kwarai fi ma tarakatu cike abin da na bari ban yi aikin kwarai ba sai Allah ce kalla ba a dawowa da kai E, wannan kalma kalmatin huwa qailuha ita kalma ce shi ke faɗi kalma ce shi ka faɗi huwa qailuha shi ka faɗinta da kai ne cewa rabbir ji'uni ba a dawowa da shi wa qailuha wa min wara'ihim barzakun mai yawmi na can gabansa kuma akwai barzahu kuma da an yi gina an turbada mutum yana nan barzahu mai yawmi na zuwa ran da za a tada mutane in da aljanna na kullun za a bude mai kowa aljanna in wanga kayan daɗi ya taho da sahi in an jima da marici wani zai zo ga ka'ida ce abinci in bahaushe na wato za a bude mai so uku da sahe da rana da marice don bahaushe so uku ya ce abinci amma in balarabe na so biyu aka bude mai da sahe ka ce abinci da kuma da marice kowa wanda ya ce abinci bisa ka'ida ta haka za a bude mashi bisa ka'ida ta wanda ya saba ba a bari ne da yunwa ko kaɗan amma ko idan kahiri na za a bude mai ƙofar jahannama kuma wanda aka bude mada aljanna in mai ci mai ci abinci sau uku na sau uku aka bude ta ta taho in mai ci sau biyu na sau biyu aka bude ta taho haka dai ila mai yi ba so ha zuwa ranar da aka tayar da mutane kuma ya an da mutanen a tashi babu girma babu arziki babu nasaba tsakaninsu da juna kowa ta kai ne ya kai حساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في بالسور إذا أكي بوساتك كهو فلا أنساب بينهم باب نسب سكان سرنا فلا أنساب بين يومئذ ولا يتساءلون با mai tambayar juna kowa ta aiki ne shiga wanda yazo da aikin kwarai sakamakon kwarai wanda yazo da mugun aiki mugun sakamako ya Allah saboda girman ka Allah mu dai kai mana kyakkyawan karshe saboda girman ka Allah duwa da duniya ga take take rikicewa mu dai kai mana kyakkyawan karshe saboda ka Allah kai mana kyakkyawan karshe ka ba mu cikawa da imani ka ba mu tashi da imani ka samu aljanna da imani wa andirhum yawmal hasarati id qudiya al-amr lokacin da aka hukunta al'amari fihi fihi cikin yinin nan bil azabi da azaba wa hum bid dunya fi ghaflatin su a nan duniya bi gablatin anu sun rabu kana game da ranar kiyama wai haka ga mutum ana magana an kawo maganar mutuwa da maganar lahira ce tsaya tsaya kai wani wallahi da ka to baka bari a jiradi ga hira sai ka dora kawo mutane maganar mutuwa ai wanda ya tuna ma mutuwa ai masoyinka ne don annabi saboda alherin da tunawa da mutuwa yake da shi yace ce aka siru zikira hazimin lazzat ku yawaita tunawa da mai rusa jin dadi mutuwa kenan duk wanda talauci ya ma yawa in ka tuna da mutuwa kana jin ɗan sanyi don ka san mutuwa dai za a yi a wuce talaucin ga duk wada wadata ta yi ma yawa in ka tuna da mutuwa hankalinka na tashi don ka san mutuwa dai za a yi a bakwai ganin ba da su za ana to kun ga ai in mutum ku ya tuna da mutuwa za a yi aiko yana dan gyara yana dan gyara saboda haka annabi ke son a rika tunawa da mutuwa ba wai makiyinka na mai tunawa da mutuwa mu magabatan da suka wuce gamna yana da malamai waɗanda yake tara duk alhamis sai sun taru gida nai a yi wa'azi kan mutuwa da shi da jama'an nan kowa sai gemi ne ya shaɓe da kuka haka suke shi yasa suke daidaituwa ga hanya shi yasa suke daidaituwa ga hanya ranar jima'a dama da daddare yana da fa'ida kwarai fiye da sauran kwanaki fiye da sauran kwanaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan keɓe wata addu'a sai ranar jima'a sai daren da daddaren alhamis saboda muhimmancin yinin saboda haka yini na mai muhimmanci shi yasa suke yin wannan kun ga wannan ya taimaka musu to kuma ku rika tunawa da mutuwa duk majalisar da aka ambaton mutuwa to in wurin zaman ka na ka zanna wurin na akwai alheri ciki ne Don ana jawo ka daga abin da ya shigaltar da kai amma su suna nan sun yi tabbatun mutuwa wa wan bi gablati minu wa hum la yu'minuna bi basu ma imani da da yi ba inna nahanu إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض الله يتي كسن سني دكو أن دنيا وأن باسا أي مسوى متوا دكو أن لا لاهرة وأن سو كل متوا سكي تتناوى to ku sani dai kowa abin da ya tara duniya nan zai bari ne masu kuɗi nan za su barin su 'yan siyasa dun nan za su barin mulki su ta yasu gaban za Allah za a bar mulki ran nan ba mai so gaban za Allah za a bashi ba mai so kuɗi gaban za Allah za a basu ranar suna ta abin na awaki da sauran kwarin daji suna ta yawo cikin kuɗi ba mai so Allah ya ce ina na hannun risul adda mu Allah mu za mu yi gadon kasa wa man alaya da duk abin da wanda ke bisa gare ta mina okalai na masu hankula minahu daga cikinsu ka Isa kamar annabi Isa mu annabi Isa mu annabi isa mu za mu mallake shi ba wani mai abin nan ba wani mulki da a gare shi ba dan muna ba mulkin muna wa gairihim da wani su bi ihlaki ahliha Allah ya ce zai halaka duk wanda ke bisa bankasa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من fa فان ke وندكي بسبب قصا zai قاري babu wanda zai rayu ciki duk wanda a bisa ban ƙasa akwai ranar da za a zo babu shi kowane na wa waje wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zati Allah ka shi dai zai rage mu abuci girma da daraja shi dai zai rage ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana baya a hallaka kowa ya ce wa ilaina yurja'u zuwa wurin maza a dawowa da mutane fihi cikin yinin kiyama lil jaza'i don a ba kowa sakamakon abin da ya dace wala yumkinu an an tuttakhaza minhu ibnan don haka bai kamata a riki ko an nattakhiza minhu ibnan yawa mu riki da a cikin sama ko cikin ƙasa yawa tunda za mu kashe duk wanda a cikin su a waye gari babu su don haka yawa mu riki da a cikin su wa zukur fil kitab ibrahim wa zukur fil kitab ibrahim in إنه كان صديقا نبيا واذكر لهم كما كأنبتا ومتانينك في الكتاب تكيوانا لتاهي أنبتا ومتانينك في الكتاب تكيوانا لتاهي كأنبتا مسو إبراهيم tarihin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ay khabrahu labari ne asha min al-umri atan wa kamsan wa ina sana annabi ibrahim ya rayu duniya shekara 175 60 aw 70 kamar da hadisi ya amma aƙalla mai jawo wannan mai ƙetare su bai da yawa 60 zuwa 70 mai ƙetare shekara 70 a duniya bai da yawa sai gaji an ce ya daɗe shekara ta 80 ya daɗe don guda guda na ba samun su aka yi ba mahi yawan mutane yanzu daga shekara 40 eh, sun mutu mahi yawan mutane rayuwa ba ta da tsawo ko wanda ya rayuwa mai tsawo kaji ya mutu wanda ya rayuwa ma mai tsawo kaji ya mutu iyakar tsawon rayuwa duka adawa shekara dubu uku duka iyakar tsawon rayuwa adawa shekara dubu uku to ko su ina suke ko su ina suke fa hal tara lahum min ya kana ganin wani saura cikin su babu duk sun wuce in dai rayuwar duniya ce in dai rayuwar duniya ce maganin ta kawai mutum ya dauki buta ta ya daga da gaba su shi dai an maganin shi dai an maganin ta da kuma ga karanta na wurin a cikin sayyul bukhari lokacin da Allah ya aika mala'ikan mutuwa gida annabi Musa ya ma annabi musa sallama annabi musa ya hito ce aiko ne an kai wurin ce wa aiko ka ya ce allah ya goni to mi an ka ce ya ce ce ai ka kawo ranka yanka mai sai musa ja wanda ya ja an kaware na sai ya tarkai mari ba haka muka kana da ruwa sai ya koma inda allah ya ce yau ka aike ni wurin bawan da bai san mutuwa sai Allah ya ce ka ce ka ce mai ya samu rago ƙato ƙaton rago mai gashi da yawa ka ce mai adadin yawan gashin ragon nan duk kare guda an ba shi shekara guda duk kare guda ko miliyan nawa na gashin nan an ba shi adadin karin gashin na adadin shekaru ba ko da kwanuka guda guda ba sai Musa ya zo ya gaya wa Musa sai Musa ya ce to ka je ka tambayo Allah in sun ka ƙari sai mi ya ce mutuwa sai ka mutu sai ya ce al'ana ya Allah a karbe da nan ba Allah shi nan sai a karbe da komi daɗe waka mutuwa za ka yi komi daɗe waka mutuwa za ka yi saboda haka Allah shi zai gadi duniya gaba ɗai kowa da kowa Allah shi zai gadi duniya ya Allah saboda ka mu dai kai mana kyakkyawan ƙarshe saboda daraja sunayenka Allah mu dai kai mana kyakkyawan ƙarshe Ibrahim ya shekara 120 amma yau babu Ibrahim babu ɗiyanai babu jikoki ne na kusa sai dai na nesa innahu na siddiqa shi Ibrahim ya zama mutum na mai yawan gaskiya mubaligan fi sidiki mai isa matuƙa ga gaskiya nabiya <coughs> kuma annabi ne shi annabi ne إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واتو إتباب أبند الرأيوة سيئوهانن دا أتشكنتا شيئيني الرأيوة mutum ya kama ibada ta da kyau to shi a rayuwa ibrahim rayuwa ta ya kare ta gaba ɗaya yana wa'azi zuwa ga allah tun shi na yaro ƙarami mai wa'azi ne har inda ya kai shekara 175 bai ba wa'azi ba idh qala li abihi sadda yace ma ubana azara ya abati ya babana atawa iwada an ya i al idafa wala yamna'u wala wala yajma'u wala yajma'u bainahuma wa kana ya abudul asnam wato abin uban nashi ya ga mutum na mai bauta gumaka uba ne gumaka yake bautawa kuma baya da abin bauta banda gumaka amma ibrahim ya yi ta wa'azi akan gumaka cewa ba a bauta musu wasu akwai abin nan akwai wasu abin nan da ke so su karkatar da ma'anar alkur'ani su ce wai ibrahim ya yi ma'uba ne biyayya har yana azamai gumaka wai yana mai talla ba annabawan allah ba annabin allah duk abin da zai sa a soke annabci da shi annabin allah bai ne yana yazo duk abin da zai sa to in annabin allah na bai da wannan abin in annabin allah na allah na hake tun yana yaro ga wannan abin ka'idar annabawa kenan Allah baya bari annabi ya tashi wani wani shashasha haka wani hutsu wani ya matsatsi yana talla gumaka daga bawa ya dawo ya zama annabi to in yazo ya ce ba a ba a bauta gumaka su masu bota gumaka ba suna da baki ba ya dan yanzu zaka ce ba a bauta gumaka don ka gama talla sai ya zama sanadi ya kore annabci ne to annaba Allah ba su yin wannan irin wa'annan masu wa'annan manganu karkatattun mutane na kan irin wa'annan manganu ba daidai na ba kuma irkala li abi sadda ya ce da babanai ya abati ya babana lima ta abudu ma la yasma'u baba dan me kaka bautawa abin da bai ji gunki kenan wala bisiru kun bai ganin ka ba ya jinka in ka kira shi ba ya ganin ka in ka zo kusa gare ko ka nesa gare wala ya guni an kashe abai maka maganin kaumi ai wala ya kafi kashe an min na aw audurin bai wadatar da kai da wani abu na amfani ko cutarwa baba dan me kaka bautawa banza yaro ne ka gaya baba ne yaro ne a cikin gida da shi da baba ne yake ga mai dan me kaka bautawa banza ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya matasa kuna ganin matashi ne <coughs> matashi ne kamar kowa yaro ne karami yaro ne karami kuma ƙur'ani da kanshi ya kira shi lokacin da suka ce sami ina fatan hom ya ƙalu lahu ibrahim kun ƙur'ani ya ce mai fatan yaro matashi ka ku kun inda aka yi umarni da kurciya mutum ya umarni da ƙurciya wajen taimakawa addini ne ba mutum ya toye umarni da ƙurciya wajen muna nan daram wallahi sai kai ana wani jan ido wai wani aka wa daram kai marmakon kana yaro kai umarni da ƙurciya ka muna nan daram Allah wahid muna nan daram Allah wahe sai ka dawo muna nan daram sai kai wani a dauki a ɗari biyar ko ya dubu guda a kaɗa musu ta faɗa sai da wallah ba baka ta da ita wallah sai dai kawo sai dai ake ce gaba da kana yaro wanda in yanzu in yanzu ka dauki lojin ka kai na haka kai yamma yanzu kana tawa da hakin abin nan ɗaruruwa haki wan kana tawa na ɗaruruwa in ka kawo ka sai zuwa wajen kasuwa ba sai ka koma nan ba sai kai can gabas yanzu kana ta da wani na ɗaruruwa sannan ka dawo kana zaune kawana mutane muna nan daren ka ji kowa ba ka da yaronka <laughs> to shi ibrahim ya yi amfani da ya ta yi a wannan bagire yana ce ya abati lima ta abudu ma la yasma'u dan me kake bautawa abinda bai in ka bauta mai wala yusiru bai ganinka idan baka bauta mai ba wala guni an kashe abai maka maganin kaumi ya abati na karanta ya abati ni karja ja'ani min ilmi ya babana ni wani abu na ilimi ya zo mini malami a cika wanda bai zo maka ba babu ko da nake danka nake amma Allah ya kire ni ya haɗa min wani abin da bai faɗa maka ba baba taho ka bi ni fatta bi ni ka bi ni ga abin da naka kira gare daga Allah zuwa gare ka a hadika siraɗan sauya in shirya da kai hanya madaidaiciya don babu wata hanya madaidaiciya wadda ta kai kama hanyar da an ka so daga Allah zuwa ga mutane ba wata hanya madaidaiciya kamar ta mustaqima madaidaiciya ya abati يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن asiya ya abati ya babana la ta abu da shaidana kakka bauta wa shaidan duk wanda an ka bauta in ba Allah aka ce mai ba shaidan na kakka ga ka bauta wani annabi ba annabi na haka bauta ba shaidan na haka bautawa kakka ga ka bauta wani mala'ika ba mala'ika na kaka bautawa shaidan na kaka bautawa kakka ka bauta ma wani wali ba wali na ba shaidan na kaka bautawa duk wanda ba Allah aka ce mai ba ko bauta mai shaidan ya bautawa don haka yace ba bala ta abu da shaidan kakka bauta wa shaidan bida'atika iyahu ka dore mai da'a fi ibadati al'asana mai gabauta gumaka baba shaidan ba ya son ka shaidan bai son ka kuma gaskiya ne shaidan bai babu wanda shaidan ka so ga malamai nan ku bai su wanda aka ce malamai rafani malaman cibu kun taba ganin iri ne lahiya lau to ai shaidan nan nan da ya ka hulɗa da su suna ka kashi ne kuma sai sun kasai inna shaytana lakum aduwwun فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو للي الشيطان مكين كنا كسند سني فاتخذوا عدوا كنا مكين duk abin da kaga an shaya na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da raye-raye to kayan shaidan na ko makiyinka na ya kawo shi ɗaya don shi halaka ka inna ma ya da'o hizbahu dama yana kiran jama'a ta yi lekunu min asabe sa'ir don su zama cikin yan wuta sa'ira ta da shi dama shi shaidan dan wuta na dama shi shaidan dan wuta na in makan ka kiyamun laili in makan ka kiyamun laili yanzu abin nan yau muna 23 ga wata yi kokari ka kama watan gada dan sauran da ya rage kai ta addu'a Allah ya raba ka da sauraron kiɗe kiɗe nan da waƙe waƙen nan kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya shirya ka da izinin Allah kana samu shi Allah kwan ruƙa yana cika mai alƙawari ya kokari ka bar shaydan makiyina makiyina wa takzuhu adwa wa inna shaytana kana lirrahmani asiya lalle shaydan ya zama mai sabo ga rahman kasirul na asiya wato mai yawan sabo ya abati ya abati inni akhafu an yamassaka عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا gaba يا yaro yana tausayin babana ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azaba min arhaman baba ni ina jin tsoron kada azaba ta shahe ka daga rahman in lam tatub in baka tuba ba don tsakani da Allah duk wanda bai bar saban Allah ba sai Allah ya cika mai alƙawarin da ya alƙawari fa takuna lishaitani waliya sai ka zama waliyin shaiɗan. ai nasirin mai taimaka mai wakari na aboki ne fina da cikin wuta a gama ka da kai da shaidan a sa ku cikin wuta abinda yaro yake ta gaya baba ne na amma uba ina baban ya ki ganewa e, ilam ka sani ya kai mai karatu da mai sauraren karatu anna ibrahim rattaba hadar kalam ibrahim hakika ibrahim ya jira wa'annan manganu nashi wannan magana tashi ya jira ta ala gayatul hasani ta huska mai kyawu wanda kyawun ya isa matuka wa qaranahu bi gayati tilatu kuma ya haɗa maganar da tausayi wanda ya isa matuƙa. ibrahim na tausayin baba ne wa rifki da tsananin tausaya ga baba ne wa qawlu ce wanda ya abati yana umhani da kalma irin ta abin nan girmamawa ga uba ne dalilin ala shiddatul hubbi war ragaba dana dalili ne wanda ya nuna tsananin so ne ga uba da tausayi da kwaɗayi shiriwa ga obanai. yana da tsananin so da tsananin kwaɗayi fi sarfi akan ya karkato da babanai anil iqabi ya baro inda Allah zai mai azaba ya dawo inda za a samu rahmar Allah wa irshadihi ila sawab yana ta kokari dai yaro ya shirya da babanai kuna ji matasawa da ake yi da mai ba baka magana akai mai ba hanya aka bi mai kyau wajen shirya da shi kuna ji wannan yaro kokarin da yake game da babanai wa irshadihi ila sawab ya shiryar da baban zuwa ga abin da addai li'annahu nabahu awwalan don harko kun ga ya tunatar da baban alama ya dullu alal man imin ibadatul asnam ga abin da ka nuna ba a bauta wa gumaka summa amarahum bittiba'ihi fil iman summa amarahu sannan ya umarci baban bittiba'ihi ya zo ya bi shi fil iman ga sha'anin imani summa nabbaha sannan ya tunatar da baban ala anna da'ata shaytani gairu ja'izatin akan da'ar shaydan bata halitta ba fil uquli ga hankali ma ko ga hankali wanda ya kamata ka yi mada'a wanda a masoyinka ba makiyinka ba ba maƙiyinka ba in ka ga mutum bai dibin maƙi ne kana maƙi ne kana maƙi na ka tawa in yi maka da'a baka da hankali baka da hankali kuma baka da wayo to da yana shirya da baba ne shi dan maƙiyinka na ya zaka yi mai da'a sun makatamal kalama bil wa'id zajiri sannan ya cika magana da alƙawari mai tsawatarwa anil iqdami wanda ka hana gabata alama la baki ga abin da bai kamata ba bi kauli inni akhafu an yasaka dama abin da yasa wannan matashi ya bi hanyoyin ga masu kyau da babanai wato umurin saboda al'amurra da yawa a haduha ɗaya daga cikin al'amuran shiddatu ta allike kalbi bisa lahi zuciya ta ta rataya kuma rataya mai tsanani da neman ya ga babanai ya shiru wa adai haƙƙin ubuwa da kun ba da haƙƙin uba ba ka ba da haƙƙin ubanka sai ka ɗauki duk hanyar da kaka ganin ka ɗauka ga babanka ya dawo ga shari'a to sannan ka ba da haƙƙin da ya kamata ka ba su a gare shi wa huwa mawdu'u sura dama shine abin da sura take karantawa bil hikimati a cikin hikimar da ake samu min wujudi wala daga samun da ka in ka samu ya kama ma hanya duk wanda ya kamata wa thaniha na biyu annal hadi mai shiryar da mutane ilal haƙi zuwa ga gaskiya labudda an yakuna raqiqan dole zuciya ta zama mai sanyi bai yiwa zama mai tsanani mai tsanantawa ga mutane dole zuciya ta zama mai sanyi hatta yuqbal kalamu a aka rubi magana ta dan ka zo hada za kai wa za ka hada wa ka haiwa bale kai mai hada kace sai ya shiru to dole ka ta zama mai sanyi inda shirya haka son a shiru wa thalisuha na uku na al'amarin na uku annasu li kulli ahadin yin nasiha ga kowa wajibi na ga kowane musulmi ya zama mai nasiha ga kowane kowa abu zar ya ce ba a wasani khalili sallallahu alaihi wasallam masoyi na yamin wasiya da abubuwa masu yawa amma daga ciki an ansa hali kulli musulmin in yi nasiha ga kowane musulmi to abin nan idan mutum zai yi nasiha ga kowa fa a abihi aw la shahara ba babana ya shi ya cancanta saboda haka daurewa akai samari a dauki haƙƙin uwaye a ba da haƙoƙin uwaye uba nasiha aka yi mai kakace ya faɗa bi hanya mai kyau wani uba naka abin na na talakana to ya samu kyauta babba ka kawo mai sannan kai mai wa'azi bayan ka samu mai abin da ya kaso ka ga hikima kenan sannan kai mai wa'azi wani kuma mai kuɗi na yana da kuɗi to mai kuɗi ko inda duk kuɗi sun ka tawo mai su girma ya kaso girmama shi irin girmama da ta dace bayan ka gane hankali ne ya kwanta da kai to in mai wa'azi kira shi zuwa ga Allah yana sauraren ka hikima ake sa ya ku matasa game da owaye amma ku ba kyale owayen ku ka dawo cikin mutane kana magana wallahi baba dabi'u ne ba su da kyau kai don kana mutunan banza kai ka tawa ka ce uban ka dabi'u ne ba su da kyau don kana ba dan kware ba ka ce uban ka dabi'u ne ba su da kyau ka gane ka dai ba mutunan kirki kake ba ai uba kai ba kai kamata ka ce dabi'u ne ba su da kyau ba ba kai ya kamata ba ko ka dora da ka fadan ciya gare ta kai ba kai ya kamata ka tukar ta fadan ciya gare ta ba wani ya kamata ya faɗi kai duk irin waɗannan kalmomi ba su hitowa gare ka in maganganu masu ke game da ita haihuwar ka an kai kuma haifawa za ka yi nan gaba haihuwar ka an kai kuma haifawa za ka yi nan gaba to yaro dai ya ci gaba qala aragibun anta ana alihati a araghibun an كنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا to yaro bayan ya gama magana tai Oban yana saurare ne kala abu sai babana ne ya ce a ragima anta ana alihati ya ibrahim yanzu ibrahim kai kake walakanta kana aibanta allolina yanzu kai ka waɗin bauta allah bauta gunki wai bauta shaidan na kai ibrahim yanzu kai kun ga uba duk nasiha ga bai ji ta ba bata shiga zuciya ta ba fata iba kana aibanta gumaka na to wallahi bar wa'azin kaka koma in ban bari ba baba mi za a yi ya ce la illam tantahi wallahi in baka bari ba kun ga lamal kasami uba ya gitare ne ya rance la illam tantahi an ta'arrud laha idan baka bari ba wallahi in baka bar gitta ma allolin gaba la arjuman naka ya ci ya da Allah in Ibrahim bai kuma bai bar zargin allolin nan ba wallahi zan je kalla arjuman naka wallahi zan je ka bil hijara da duwatsu dutsi zan sa in hada yaran sa yaran su je ka sai ka mutu aw bil al kabi ko kuma in je ka da kalma <coughs> magana mummuna kun san miyagun uwaye sun saba da waɗayen su kazahi miyagun uwaye sun saba da yi su kazahi yace to sai in samu wata kalma ta kazahi in iza maka kai wa ajini maliya kaurace min lokaci mai nisa ka nisance ni qala salamun alaik qala salamun alaik rabbi innahu kana bi hafiya ya Allah ya baka dana kware ka gode sai ka faɗi ka faɗi magana da ga dama kuma a yi magana da za a faɗa ma ba ta ɓanna mare amma in ka samu ya matsatsi irinka sai ka yi mai ya matsi ya tashi faɗa ma abin da ya gada ma ya hito garka ta yata ya baka nan ya matsace na irinka ka samu amma in ka samu na kwarai sai ka yi magana wadda ka gada ma ba a mai suwa ma ku ji duk maganganun gada ya ka faɗa mai a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahajuni maliya ka kaurace min lokaci mai tsawo ka ba min gidana ma gaba ɗaya daharan ɗauwila zamani mai tsawo ƙala da yake yaron na ƙware na ƙala salamun alaika minni ya ce baba aminci ya tabbata gare ka daga wurina baba ni za ka ji magana salama daga wurina ba ka ji duk magana za ta ɓana mare wallahi baba ma faɗa magana mai ɓana mare dama wagga magana da ya faɗa mai ta ɓana mai amma Allah ya aiko shi don haka ba ta ɓana ba ita ce ka ɓana rai ba wadda ba ta da ka'ida ita ka banna rai don haka yace a wuri na kan baka jin magana mai bana mai banna mare ai la ka bi makaruhin baba ban samun kada wani abin kyama baba kuma ni din ga ka gani zai ma addu'a sai Allah ya shirya ka zan ci gaba da addu'a sa'astaghfiru laka rabbi zan roki Allah ubangiji na ya gafarta maka innahu shi Allah ubangiji na na bi hafiya ya zan mai darajantawa gare ni min hafiya a min hafiya wato ai barram mai darajantawa wato mai kyautatawa ko yujibu du'a'i don haka tunda yana kyautata mini to zai anshi ta. kuma wa wa fa bi wa'dihi al-madhkur alqawarin ga da yayi cewa zai roka ma uba ne gafara to ya cika fi shu'ara can suratul shu'ara wa ghafir li abi innahu kana min ad-dawallin ka gafartawa babana yana cikin batattu kun ga yayi alƙawarin da yayi wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah wannan kamin ya bayyana gare cewa shi makiyan Allah ne kama hufe bara a kama amma ambata cikin bara wa a ta kun kaka kawo ce aya kawo dai wa gada a gabanmu wa a atazilukum wa kun wa ma na min lahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma tazalahum فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yace baba wa atazilukun zan nisance ku ba dai ka ce in ban ma gidanka ba ba kai adda gida ba ni gadon gida da kai don kai wa zilikun ba bazan nisance ku da ku wa mata abuduna ta da'una da abin da kuke bautawa ai ta abuduna min dunillah wanda ba Allah ba babu shakka ba gida ɗaya zambari ba abin nan da kuka bauta gaskiya ba roban bauta mai shi kan to mi za ka yi wa da rabbi zan ta yi ta bauta yi ta addu'a ga Allah ubangiji na yi ta bauta yi ta addu'a ga Allah ubangiji na a asa Allah kuna bi ya rabbi shaqiya haqiqa ban zama marshen arziki da addu'a ga Allah ubangiji na haqiqa in dai Allah na kowa huskantai da addu'a da hakika bai kunyata kama shaqitun bi ibadatil asnam kamar kun kai rashin arziki ga bauta gumaka babanni kan da izina Allah ban rashin arziki zanna yi ta addu'a kun ji Ibrahim baya da kowa in ba Allah ba baba nayi kun ji ya kore shi da gida ne amma ya ce to zan je in yi ta addu'a to ga Ibrahim nan ya ci gaba da addu'a falamma atazalahu sadda ya nisance su wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suke bauta wanda ba Allah ba bi an dahaba ya tashi abin nan min babila ya fita daga garin babila au kusa ko daga garin kusa shi garin kusa baladin bil iraki wani gari na cikin iraki shi aka ce ma kusa. to ya fito daga wurin nan ila la'adda muqaddasa zuwa kasa mai tsarki haisu in farada an aqaribi lokacin da ya nisanta daga makusanta ne yan uwa ne wa hajara min ardihi al-ma'huda al-ma'huda yayyo hijira daga ƙasa ce wadda an ka sani wanda ya saba fi sabilillahi saboda Allah yana nan yana ta addu'a yana nan yana ta addu'a shi dai yake bai da kowa malam wahabna lahu ibnain sai mun ka bashi daya guda biyu ya anas bihi ma wanda zai dai bikewa da su ka hankalinka ya tashi duk abin da mutane za su ce kama Allah bai barin ka walakanta bai bari ka kai dai dauki buta bai bari kai dai ɗauki buta ya ɗauki buta tai malam shi na ta addu'a shi na ta addu'a Allah ya ce wa hamna lahu ibnaini mun ba shi ɗaya guda biyu anas bihi ma ya ɗebe kewa da suwa kawai a yaquba wa kullum min huma ji'anna nabiyya kowanne daga cikin su mun sanya shi zama annabi wa wahabna lahum min rahmatina wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya wa wahabna lahum su wa'annan ɗiya nashi guda uku da muka ambata mun ba su kyauta min rahmatina daga rahamanmu mun ba su walwala walwalada dukiya da ɗiya waje anna lahun lisanin sadiƙin aliya mun sanya musu harshe na gaskiya madaukaki rafi'a huwa sana'ul hasan shine yabo mai kyau fi jami'i ahli milal cikin dukkan addinai Allah kun ga yadda yake al'amari ne kowannen ku yayi kokari ya rika Allah ya rika Allah ba a kunya ya jama'a ba a kunya kun ga da gida an ka koro shi ya ku tahowa sai ya ce zan nisance ku amma zan je in yi ta addu'a ga Allah Ubangijina zan je wa ad'u rabi kai ma je ka yi ta addu'a ga Allah Ubangijinka ka yi ta addu'a ga Allah Ubangijinka da izina Allah ba za ka yi kunya ba Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah shi hada mu aljanna firdausi da ala tare da annabin mu Ibrahim alaihi salam an ga mu kwana insha Allah Assalamu alaikum Allah ya barka shan ko ya halitta budurwa ko mata aure su shiga itikafi eh idan abin nan mace inda za ta shiga itikafi tare da mijinta za ta shiga ya halitta ta shiga in tare da mijinta za ta shiga ya halitta shiga kun ga ɗaya annabi ya shiga mata ne na shiga radda ya ga sun shiga da yawa sai ya ce ya fasa ya ce duk a falle hemominsu duk an ka falle su kamar da na karanta muku nan cikin sahih musulun ya iske hemomi sun daddaura kusa ga nashi ya ce waɗanga nawa na an ce na mata ne na sai ya sadu an kwan hwalle su kuma ya kwasa da sallah ta wuce bayan sallah ya ranka ya yi abin da ya ma Allah da kawai saboda haka in mace mijin tana shiga to ya halatta shiga tare da shi amma in dai mijinta bai shiga to kar ta shiga yaro karami ma bai shiga itikafi yaro karami amma in uwa ta da uba ne suna shiga to yana shigowa tare da su to dan karami dai wani yan gace dan karami wanda ka rayuwa tare da uwaye ne an san shi eh budurwa ita ma yi abin nan in ta na shiga da ubanta ya halatta ta shigo da su in babu su ko ba ita kafi na ba shigan takata. Yari ta tutu tsakanin maza ta yi zaune shigan takata ba ita kafi na ba don haka musulunci bai halitta mace ta hadu da maza ko wa'ancan tare da mazan hema aka yi ɗaki aka yi cikin masallaci ko ce ita ita ɗai ba wai haka na aka sawa ɗaya a yi zauna haka wanga dibi wanga wanga dibi wanga wannan rashin kunya wannan rashin kunya hmm. ta ci gaba shin wace irin sutura ce ya kamata a tafi idi da ita wato kada sutura a sunanci kuma in mutum ya zo idi ya kamata ya yi kamar neman ya iso suturar duk da mutum ya samu ita ya kamata ta idi da ita wadda duk ya samu yan harata ya samu ita ya kamata ta idi da ita yan bakata yan jata yan ya hakita sannan in sabuwa ta in tsohuwa ta wadda dai ya samu in hina da hali an yi a sa sabuwa kowace irin kala ce an yi a sa sabuwa amma in babu ta wadda duk ya samu ita an musahabbi shi gyara bi ta yadda ita masallaci saboda haka babu wata ka'ida da an ka ce illa dai ga mata na aka son su sa kaya masu rihe jiki ga mata su sa kaya masu rihe jiki waɗanda ka kai musu har ƙasa a sa dogon riga a sa sab ga ƙafafu a sa dogon riga a sa sab ga ƙafafu sannan kuma abin na a lullaɓe kai a sa mai niƙabi ga idanu kuma sannan a wuce zuwa masallaci ga mata kenan don ka a ta yi abin da na eh, bidan lada a dawo da zunubi shi yasa kakka masu ake yi sosai a lullube su da kyau in za su ta yi mata abin nan kenan amma maza wanda duk an ka samu shi ke sawa in mutum ya je masallacin idi abin da duk yaka iyawa na zikirori shi aka yi da addu'a addu'a ake zikirori ake ka yi ta yin zikirin da ka iya kowane iri na ka yi abin nan zikirori in tasbihi kake iyawa subhanallah subhanallah subhanallah in kuma kana iya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi ko kuma subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi al alazim ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma salati annabi ko kuma istighfari in ka dan taba ka daga hannuwanka kai addu'a ranar idi tun wayewar gari da sahi hassar da liman zai shigo masallaci duk abin da ka roka inda ba shari bane Allah na baka ko mina na inda ba shari bane Allah na baka hadisai sun zo daga bakin mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam inda ba shari na kan roka ba ko mina na roka na alheri Allah na baka ka bar gane a wasan ta yi umra baka ta yi ba sai kokari daga su masallaci ka ta masallaci da wuri-wuri da izinin Allah wada sun kai yi addu'a an ka ba su kai ma kana yi addu'a baka mu ma da Allah ya aiko manzon mu ya faɗi can ga masu zuwa umra mu ma haka ne ya faɗa mana masallacin idi haka ya faɗa mana duk shi na mai bayani saboda haka ka bari a baka baya yi kokari ranar nan tun da wuri ba sai ka tsaya an gama tuwo ba faɗa mata koke abincin da za a yi ishe da daddare ke dan tsina da daddare mu an ka dawo a isuwa tun da za ku samu abin da kun ka jejjefa ko wuce in ma ba a samu ba sai da biyu ka aji manzan Allah yana cin da uku sai ya wuce samu da uku ka jefa ko kuma ka ci wanda ya sauƙaƙa ka sha ruwa ka wuce don ranar nan in ranar idi ta wuce lokaci da sahi in ya wuce babu wani kamata sai abin nan sai na baɗi wanga dai don ba ɗaya yake da idin sallah babba ba wanga in dai ga addu'a na wanga idin ga na jibi ya ɗara idin sallah babba saboda haka da ya wuce da ya wuce sai baɗi kuma baka sani ba kana kai ko ba kai ka samu wurin nan ka ji kokari tun da sa wajen kare bakwai kana masallacin idi kai ta yin abin da kake iya kai ta addu'a kuma kakkamance da roƙon aljanna firdausul a'ala kakkamance ka sa ta gaba ba hana ka ba kana iya roƙon ɗan abin da haka so na rayuwar duniya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ka roƙe duniya ka roƙe lahira amma dai ku yi kokari ku taimaka masallacin jima'a da ku da matan don muhimmancin addu'ar ranar idi annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam lalle ku hidda zawatul abin hadar, lalle ku hidda matan ɗaki su ku tabbatar da kowa hidda mata don kada mutane su ɗauki abin da sauƙi, annabi ya yi tsaye bakin garka sai da mata ne sun kaito ya sa su gaba sai ya diba bai ga ma ba sai ya ce a tsaya ya aika gida an ka kiro ta ya gaba shi abba ya su a gaba don kawata ta tsulbuce ta koma don nuna muhimmanci addu'a wannan yini ya ce wal yashhadna da'awatul musulmi su halarci addu'a nan da musulmi kai su ma su halarta sai wannan addu'a kuma hadisi mai littafi ya ce hadisun sahihun hadisun sahihun nan na karanta muku shi to muhimmanci ga ranar ba a barin mata ba a barin ɗiya ba a barin ko ɗiyakka ko gidan miji take to kana iya tsawatawa in wanda kaka iya aika ɗaya na ta hito sai ka aika ta hito ko ce tare da ita a kulle gida a sa abin nan a sa makulli a kulle gida ku yi ta tafiya to abin da ake kenan rana tana da muhimmanci ku yi kokari in an tsere muku ga zuwa umra ko kun taba gani ne ban taba gani ne ba to idan mu ku taba gani ne ba Allah ya hada mu shi ya guda da shi ga gidan mu ga gida ne amin to mu gaisa da annabi Ibrahim mu bashi hannu mu lale Allahu akbar Allah ya kada mu aljanna da Allah ka hada mu aljanna tare da su saboda girman ka Allah ka tausaya mana su kuma matan gada muke karantawa su Maryam Allah ka hada su aljanna guda da matan mu Allah ka hada su aljanna guda da matan mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama alherin da kake ba su a yau ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki ya Allah duk alherin da kake ba su a yau Allah ka ba mu babban rabo a ciki saboda girman ka Allah ka tausaya mana wayanda kake yantawa cikin yanan gane yau ya Allah ka samu cikin cikinsu ya Allah ka samu cikinsu ya Allah waɗanda za ka yanta in an jima lokacin buɗe baki Allah ka samu cikinsu duk wani alherin da kake rarrabawa lokacin buɗe baki ya Allah ka wa girman ka ka ba mu babban rabo ya Allah ka wa rahama ka ka ba mu babban rabo da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ya Allah waɗanda kake yantawa in an jima da daddare Allah ka samu cikinsu ya Allah ka samu cikinsu ya Allah ka samu cikinsu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana wa'anda kake yantawa lokacin sahur Allah ka samu cikin su ya Allah ga mamu da lailatul qadari ya Allah ga mamu da lailatul qadari ya Allah ga mamu da lailatul qadari kuma ka hada mu da ita muna tsaye muna bauta maka saboda girman ka Allah radda duk lailatul qadari za ta bayyana Allah ɗebe muna kwana ga idanun mu Allah ɗebe muna sha'awa kwana ran mu bauta maka wadda duk muka son mu bauta maka ya Allah saboda rahamar ka kai muna wannan taimako ka taimaka mana mu bauta ma wadda muka son mu bauta ma kuma kamar wadda duka ka son a bauta ma saboda girman ka Allah ka tausaya mana kuma Allah kullun kullun gama mu da babbar sa'a ya Allah gama mu da babbar sa'a ya Allah gama mu da babbar sa'a ya Allah da rana da dare akwai babba sa'a ga azumin Ramadana ya Allah ga mamu da ita kullun kullun ya Allah ga mamu da ita kullun kullun saboda girman ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shege ya Allah ya muna ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da son duniya da son ta ya Allah ka raba mu da son duniya da son ta ya Allah raba mu da girman kai da hasa hasada ya Allah raba mu da girman kai da hasada ya Allah raba mu da riya da sum'a ya Allah raba mu da riya da sum'a saboda girman ka Allah duk wani aikin da zamu yi Allah ka tsarkake niyoyin mu kuma Allah ka tsarkake aikin nan namu duk wata magana da zamu wadi ya Allah ka tsarkake niyoyin mu kuma ka tsarkake maganganun mu ya Allah taimaka mana kada mu yi don manuwar duniya ya Allah taimaka mana kada mu yi don manuwar duniya ya Allah raba mu da riya da sum'a ya Allah raba mu da da giba da annamimanci ya Allah giba yau ta zama kayan marmari ga bakonan jama'a ya Allah ka raba mu da ita ya Allah shiryayye wanda ka shirya ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka raba mu da giba da annamimanci ya Allah ka raba mu da ƙarya da binahici ya Allah ƙarya ko ta halaliya Allah raba da ita ya Allah ƙarya ko ta halaliya raba da ita ya Allah ka raba mu da binahici ya Allah ka raba mu da alfahari da ji da kai ya Allah samu cikin bayanka masu tawadi ya Allah samu cikin bayanka masu tawadi ya Allah samu cikin bayanka masu tawadi da kaskantar da kai gare ka ya Allah ka raba mu da alfahari da ji da kai ya Allah da da nau'o'inta ya Allah da jidali da bala'i da ma a cikin addini da dukkan shiri ya Allah ba mu al-imanin sadiqa ka ba mu al-ilmin kathiran nafi'a ka azirta mu ya muna ya Allah ij'alna min ibadikal mukhlisin al-mukhlisin ya Allah ij'alna min ibadikal mukhlisin al-mukhlisin al-muqsidin al-adilin al-mukhbitin khashiyin at-tawwabin mutadahirin alladhina yujahiduna fi sabilika saffa ka'annahum bunyanun marsus ya Allah ij'alna min alladhina taqaw alladhina muhsinun ya Allah Allah ij'alna min ibadikal muttaqin al abrar ya Allah ij'alna min awliyaika ya Allah ij'alna min awliyaika ya Allah ij'alna min awliyaika alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alladhina lahumul bushra fil hayatid dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimatillah ya Allah ij'alna min ibadika salihin ya Allah ij'alna min ibadika salihin ya Allah التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا الله اجعلنا من أولئك أنا مبعدون يا الله اجعلنا من أولئك أنا مبعدون يا الله اجعلنا من أولئك أنا مبعدون يا رب العالمين اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين amin ij'alna min ahli janna ya Allah tausaya muna ya Allah taimaka muna ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka kama mana tarbiyyar yan ɗayan gada ka ba mu da wanda za ka ba mu ya Allah ka kama mana tarbiyyar su ya Allah saboda daraja sunayenka Allah ka shirya mana su kakka bari ko guda ya lalace mana kada ka bari su zan hitina gare mu kada ka bari su zama azaba gare mu ya Allah taimaka mana su zama rahamaka gare mana duniya da lahira taimaka mana su zama ni'imaka gare mana duniya da lahira ya Allah hada mu aljanna tare da su ya Allah hada mu aljanna tare da su ya Allah sauran jama'a musulmi musulmi shirya musu yan ɗiyansu ya Allah sauran jama'a musulmi shirya musu yan ɗiyansu ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ya Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah muna da bukatu daban-daban a wurin na alheri Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ya Allah mai su alheri ka biya mana ya Allah duk abin da muke tsoro Allah ka kare mu bayan ka musulmi yara da manya maza da mata wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba mu mun roƙe ka ya Allah ka shirya su ya Allah ka shirya ɗiyansu ya Allah ka shirya ɗiyansu ya Allah ka shirya barta musu ya Allah ka kare su ya Allah ka kare su ya Allah ka kiyaye su ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya musu ya Allah ka kare su ga abin tsoron su ya Allah muna ka bi asma'ika al-husna wa sifatikal ula ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu ya ya Allah ka kare maka kare ƙasarmu ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar ƙasarmu ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar ƙasarmu ya Allah ka ƙara mana ilimi mai ofani ya Allah ka ƙara mana arziki mai ofani ya Allah ka ƙara mana ci gaba mai ofani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah tausaya muna ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi mai amfani ka ƙara mana ci gaba mai amfani ka ƙara mana arziki mai amfani ya Allah tausaya mana ya Allah ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ta mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare wannan jiha ta mu daga gabacin ta zuwa yammacin ta daga kudancin ta zuwa arewacin ta ya Allah ka kare wannan jiha ta mu ya Allah ka kare wannan jiha ta mu ya Allah ka kare wannan jiha ta mu ya Allah ka kare mu baki daya ya Allah tausaya mana ya Allah ka shirya mu ka shirya mu hukuntar wannan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ka kare kauyukan mu ka kare hanyoyin mu saboda rahmar ka Allah shirya mu ka shirya matasan mu saboda darajar sunayen ka Allah shirya mu ka shirya matasan mu ya Allah matasan mu shirya su ga abin da kake so kana yarda da shi saboda girman ka Allah ka <coughs> tausaya mana Allah ka rika mana matasan mu dukkan su Allah ka hore musu ayyukan. ayyukan yi ya Allah saboda girman ka Allah hore musu ayyukan yi kuma ayyukan yi na halaliya ayyukan yi na halaliya wayanda ka samar da su abinci mai isassu saboda girman ka Allah dukkan miyagun dabi'u ka nisanta su ga matasan mu mazan su ko da matan su nisanta su ga miyagun dabi'u nisanta su ga miyagun halaye ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka kyautace su. ya Allah ka kyautace imaninsu ya Allah ka kyautace ayyukansu ya Allah ka kyautace halayensu saboda girman ka Allah da mu da matasan mu Allah ka aza mu ga hanya kama daidai ce kuma kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka haɗa mu aljanna firdausi ala in kiyama ta yi haɗe da dattijawa da tsohahi gaba ɗai maza da mata Allah ka haɗa mu aljanna firdausi ala saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahama ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare iyalan mu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ya Allah ka kare mu ka kare dangin mu ya Allah ka kare mu ka kare malaman mu ya Allah ka kare mu ka kare kare masoyanmu ya Allah ka kare mana imanin! ya Allah ka kare mana addinin! ya Allah ka kare mana mutuncin! ya Allah ka kare mana mutuncin! ya Allah ka kare mana mutuncin! ya Allah ka kare mana lahiyarmu ya Allah ka kare mana rayukan! ya Allah ka kare mana rayukan! ya Allah ka kare mana rayukan! ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai ko ina suke ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen ya Allah ka kare mu wuraren zamanmu. ya Allah ka kare mu wuraren ayyukanmu. ya Allah ka kare mu ka kare kasuwanninmu. ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyin ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyin inda don muka yi ta ya Allah ka wara maka ka kai mu lahiya ka wara maka ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gabarta mana ya Allah alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka hana mana sharorin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zanuban da a tsakanin mu da ka ya Allah ka gabarta mana wayanda a tsakanin mu da bayan ka ka daukan muna ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta mu uwayenmu kuma ka gabarta mu iyalinmu kuma ka gabarta mu zuriyarmu kuma ka gabarta mu danginmu kuma ka gabarta mu malamanmu ya Allah ka gabarta mu masoyanmu bayan ka musulmi yara da maya maza da mata Allah ka gabarta musu Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين اللهم اكفنا شر ما أهمنا آمين واكفنا كل ما أهمنا آمين وكف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين آمين ربنا اغفر لنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين